Saka mai wuya. Obasanjan da ake cewa ya saci biliyan goma sha shida. Wa yake mulki yanzu? Shugaba Buhari. To me yasa bai kwace rijiyoyin mai ko ya kama Obasanjan ya kulle shi ba kan kuɗin? Duk da sannan, har yanzu ba ka samu ɗan takara kutanta shi da Buhari ba ko waye shi. Ba maye bane ba farawo bane ba fajiri bane ba ɗan kunja asiri bane. Duk wani barawo, duk wani macuci, duk wani azzalumi, duk wani mai kisan kai, kai duk ko laifin mai ka ko da ka kamanta wani da ubangiji in dai ka shiga jam'iyyar apc an yafe maka jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya To yayin da muke kasa da makonni biyu kafin babban zaben da za a yi a Najeriya idan Allah ya kai mu ranar 16 ga watan nan, yaya kuke ganin kiran da kungiyar Izalatul Bid'a wai kamata suna ta yi wa mabiyanta na cewa dukkan su kwansu da kwarkwatan su su fito su zaɓi shugaba Muhammadu Buhari idan ranar zaben ta zo. Domin ko jigogin Izalar sun ce fa su suna da hujja. Sunana Abdullahi Abdulmalik Digi, Deputy National Director in charge of Finance and Account Face Group of Jama'atu Izatul Bidiya bai kamata suna. Wannan zaɓe da muka sa a gaba yanzu na 2019 gaskiya akwai kalubale da yawa a gabanmu zaɓe ne wanda ya kamata a ce mun sake zaɓe shi muhammadu buhari domin ya dawo ya idar da abubuwan da ya sa a gaba wallahi in ka hangi wasu abubuwa waɗanda ya yi to kai kan ka san ya cincinta ya dawo domin ya ci gaba da inda ya tsaya yanzu ka dubi kogin Niger nan aikin hanyoyi ka dubi aikin wutan nan wasu abubuwa ne wanda ga su nan yanzu mun sa a gaba idan Allah ya sa ya kaddara aka bashi wannan dama abinda za mu samu a gaba insha Allah rabbi abu ne mai alkhairi saboda ka wannan zaɓe akwai kalubale amma mu aje duk wani bambancin addini ko bambancin kabila mu zaɓi wanda ya fi cincinta a zaɓe shi a wannan tafiya. To Madala, to ko bayan wannan shirin yau zai taɓo kalamin da aka ce an je yana fitowa daga bakin madugun jam'iyyar ta APC na ƙasa Adams Oshimole da aka ce ya ce komi zunubinka idan ka shiga jam'iyyar APC to zunubanka sun zama wankaku. To amma a kashi na biyun nan na muhawarar da wakilinmu na Abuja Nasira da Mulai Kaya da shirya mana da za mu kawo muku a yau wato a tsakanin Buba Galadima da Abdulkarim Ɗayyabu za mu tashi ne daga zargin da wasu suka jima suna yi wa shi Buhari na cewa in ma shi mai gaskiya ne to azzalumai sun zagaye shi abin da yake hana shi samun nasara a yakin da yake kokarin yi ta kidar cin hanci da rashawa. Kuma wai waye ne ba barawon bane ne? Waye ne ya bar mulki aka aka bude duwawunsa ba guntun kashi? Waye mutumin a kasar nan a Najeriya? sau nawa aka kai wa Buharin laifin mutanensa wanda suke ƙarƙashinsa sun kewaye shi bai komi ba ko sai wanda yake ki shine mai laifi shugaban shi eh, eh, to ya yafe min shi ba dan jam'iyya bane ba dan APC bane saboda haka ba zai iya sani ba amma shugabansa na APC fa yace duk wani barawo duk wani macuci duk wani azzalumi duk wani mai kisan kai kai duk ko laifin mai kai ko da ka kamanta wani da ubangiji in dai ka shiga jam'iyyar APC an yafe maka ko kai baka ji ba to waye waliyin a jam'iyyar APC ko a gwamnatinta wanda muke maganan nan a kansa mun yi masa kyakkyawan eh, tsammani da zaton cewa idan ya zo talaka fa ya warke amma babu makiyin wannan gwamnati illa talaka talakan ma na arewa ka ji abin da yau shugaban ƙasa ya faɗa a premier times ya ce ‘yan uwansa musulmi su ne suke masa ƙiyayya, Kiristoci suka rungume shi, ashe shi ya sa duk wannan ƙuri'ar da aka yi masa ruwan ƙuri'a su alhaji abdulkarim ɗaya suka yi masa a kano bai musu abin sile biyar ba banda kurkuku an yi musu gobara an yi musu mutuwa sarkin kano mai tama sile ebe mutar muhammad duka sun mutu wa'annan mutane ne sahihai na kusa da shi kuma manya ne a kano bai je ya yi ta'aziyya ba abm mutar muhammad daga soja ma domin janar buhari aka kore shi Alhaji Abdulkarim Ɗayibu me zaka ce kan waɗannan bayanai na Buba Galadima? To na farko dai ni ba ɗan jam'iyya ne, amma ɗan siyasa ne ni. Kuma na fara siyasa ne tun Malam Aminu Kano ina dare muka yi tare da shi. Kuma da ya mutu ma mun yi tare da awolo Amma abin da nake so ni a wannan lamari. Ya kamata duk wanda yake ganin cewa akwai wani ko ɗan uwa ko na kusa ko aboki ko amini ko wani aka amincewa ya yi wani abu to a tabbatar da abin a kai shi kotu a gani me za a yi sannan kuma duk wasu lapses da aka samu na mulkin nan da aka yi abin da yasa nake yin afwa na san da farkon farawa Allah ya jarabci Buhari da rashin lafiya rashin lafiya nan Allah kaɗai san tsananin da yake ji sai shi da abin ya shafa koma waye dalili amma ba wani mai tasiri in ba Allah ne kaddara masa wannan abu ba kuma ko annabi Muhammad san mu kuma koma wane ne ga shi nan dai Allah ya kaddara ya yi rashin lafiyar na haso biyu kana tunanin cewa Alhaji Abdulkarim na zuwa Alhaji kana da cikin mutane masu tunanin an yi wa shugaba da samu ne a'a kuma koma me ai mutane suna tunani iri daban-daban amma koma me ni duk abin da aka yi mu ai na yi surviving an yi fojin ina an tsatsare ni an tsare ni a national headquarters na SSS ma sai da sani abu ce mutu aka sake ni eh, Nasiru abu biyu na gode wa Allah da Alhaji Abdulkarim Ɗayebu mutumin da nake girmamawa a siyasance mutumin da nake masa ganin mai gaskiya. Nisa kike masa ganin mai gaskiya? Don na san eh, alƙiblarsa hmm. ya fito ya gaya wa duniya. Janaral Buhari an mushe sanmu shi ya yasa baya iya aiki. Tun da ya faɗi wannan don Allah don annabi muna yi wa Janaral Buhari uzuri ‘yan uwansa ne mu ba mu san abin da ya sa zai cutu me yasa za a yi ta jansa kamar wani raƙumi maimakon a ƙyale shi ya je gida ya zauna ya huta na farko kenan na biyu alhaji abdulkarim ya nuna mana cewa shi yana ɗaya daga cikin masu ba wannan gwamnati shawara shi yasa take wannan tangal-tangal take tafiyan take tafiyan hawainiya take tafiyan ƙaguwa, take tafiyan eh, eh, jada baya dama muna nema shin suwaye ne suke abokanan shawaran wannan shugaban ƙasa da yake irin tafka irin waɗannan kurakurai har ma waɗansu suna suna sa muna jin haushi na cewa bai san ma halin da yake ciki ba. Injiniya Buba Galadima ya yi bayanai Alhaji Abdulkarim Ɗayabo na san kaji kuma ya nuna cewa lallai shi shugaba Buhari nan kamar ko yadda ka faɗa in ma san mu aka yi masa imami ne ne kai ka ce kana bashi shawara yana ɗaukan shawara? Eh to abin da yake so mu gane ba cewa ne kai tsaye an masan ba ce ko san mu aka yi masa annabi ma an masan mu kuma da aka yi annabi san mu nan ya warke sannan kuma duk da rashin lafiyar da Buhari iyo na Allah ya ba shi sauki ya warke a yanzu duk da nan har yanzu ba za ka samu dan takara kutanta shi da Buhari ba kowa yi shi a kan kansa shi dai Allah ya tsarkake shi ba maye bane ba farawo bane ba fajiri bane ba dan kunja asiri bane kuma ko a lokacin annabi a cikin sahabbai an nuna akwai munafukai saboda haka ballantana wannan zamanin dan an samu munafukai ko kuma dan wasu yan uwan Buhari ko abokan Buhari ko wani Buhari amincewa sun ci amana sun ci amana sun ci amana kasa sun ci amanar mutanen kasa ai kaga wani abu ne daban muna fatan Allah ya ba mu iko mu mu dauki matakin da zamu yi tunda Buhari ba shi kadai zai mulkin kasar da ba sai da taimakon jama'a maimakon a zo a tunanin ya za a yi in an tabbatar wancan laifin gaskiya ne a fito da su a bayyane in ma sai an nuna musu a kai kotu alkali a ce ga abin da wani da wani isa ta ni abin da ke so kenan duk ina ga galadima ya naga kada wato eh. na tsammani shi Alhaji Abdulkarim ɗaya ba bai aikin gwamnati ba da ya yi aikin gwamnati ya san dokar EFCC da ya sani cewa magun nan da kake ji waɗansu ɓarayi 'yan apc suke jin tsoron sa. bai isa ya ɗauki wani talaka ya je ya kama shi ko ya kai shi kotu ba sai Buhari ya sa hannu. Wannan shi ne dokar EFCC duk wanda aka kama ko aka kai kotu Buhari ne ya sa hannu aka kai shi kuma na gode wa Allah ya faɗa cewa ko ƴan uwansa ko abokanan shi ko surkunansa ko ko waye ko wani waye da suke tare da shi ba za a rasa ba za a rasa bara gurbi ba a kusa da mai mulki na yanzu wannan najeriya sun samu tabbaci cewa duk dai duk dai kowane ma menene gautan Janai sai dai bai sha sai dai bai sai dai bai sha rana ba Alhaji Abdul Karim da yabo shin haka eh, duk shugaba Buhari a yadda ka fahimce shi yadda kake ina zuwa yadda kake magana da shi waɗannan mutanen duk wanda ya koma APC shikenan ya tsira ba za a sake barwa wani ba dan jam'iyya bane amma dan siyasa ne na ce ni kuma dan Najeriya ne ni abin da nake so ka gane ina cewa ko da kowa na sama barawo ne shi akan kansa ba barawo ni abin da ke so kenan ina son duk wani an takara ne tabbata shi ba barawo ne? ba fajiri ne? ba dan kungiya asiri ba bane izo a gama mana shi ma amma mutane sun masa shaida shi a karan kansa ko ma me za a ce ko ma waye nasa ƙazami to amma shi ba ƙazami bane akan kansa tunda har yanzu ba a ce tabbas ga satarsa ga ƙungiyar asirinsa ko ga farjinsinsa ba ni shi abu na tsaya kenan in kuma a cikin waɗannan mutane duk suke neman mulki a ƙasar nan akwai fari fat to a gaya mun a tabbatar mun cewa irin baiwar da Allah ya ba in bayyana cewa ba barawo bane ba fajiri bane ba dan ƙungiyar asiri bane shi ma a gaya wa duniya waɗannan ba haka bane kamar da jama'a suka yadda. Buba Galadima. ai duk wannan magana mai sauki ne. kaga dai ai duk zargi ake yi in ma akwai wani ɗan takara wanda ake zargin sa da wani abu mu ba mu sani ba in akwai shaida Alhaji Karim ya gaya mana shi ma yanzu Buharin ko kuma na kusa da shi ko ma waye in yanzu na kawo Qur'ani na bashi cewa ya rantse baya kaza baya kaza baya kaza bai isa ya rantse ba dan bai san shi ba kuma ba, kwana suke tare da shi ba saboda haka nace maka duk fa kanwar fa duk abin duk gautan ja ne sai dai wanda me ne ba a yi yanzu me ba ka jin zargin da ake wa ƴan uwansa da abokanansa da da da surkunansa da waye ba ka jin zargin da ake musu kai ba ka ji kuma yanzu duk wani ɓarawo, gwamna wanda ya sata ko chairman na jam'iyya ko wanda ko wanda ya rike wani babban mukami duk satar da kai in dai ka je gun Buhari kai ka zama wali mahasumi an wanke maka zunubi injiniya abubuwa galadima tambayar da nake so na yi ma kai ma ka zauna da buhari nan wato in ana neman wanda ya san buhari a shekarun baya watakila in an same ka shi kenan ba ma sai an ga dan duk waɗanda yanzu da yake mulkin nan ba su isa su je kusa da shi kamar yadda ni na je kusa da shi a lokacin da bai da shi ba ba su isa ba saboda haka ban san shi ba yanzu zance kawai suke suna tsalle suna faduwa ina ganin su ina dariya injiniya me yasa kake dariya da da hawaye za su yi kuka. Amma injiniya an ce kai ne kake kuka ai. Yawanci kai ne kamar wato. Nake ta wannan dariyar nake ta wannan dariyar muna muna muna wannan musabaha. Nake ta wannan dariyar yanzu kai ka ganni kamar mutumin da akwai abin da ya dame shi. Alhaji Abdulkarim Dayyabo, duba mana wannan zaben eh, eh, ka hango ya kake ganin magoyi wato wasu suna cewa taron jama'a da suke zuwa wajen kamfen ɗin nan a jihar nan a ga ɗimbin jama'a a ce jihar an rakasa yin jawabi ma ba shi ke nuna nasarar zaɓe ba. To a gaishe kuma malamai. To Allah ya kama shiri na gaba za mu ji wai me yasa Buhari bai taba ma yunkurin kama Obasanjo bane duk da zargin da aka dade ana yi wa Obasanjo na cewa ya handama mankudan kudaden wutar lantarki. Za mu kuma taba maganar Amina Zakari ta hukumar zabe ta Najeriya. Bari mu gode wa Buba Galadima da Abdulkarim da Yabo da kuma musamman shi wakilin namu Nasiru El Kayam da ya shirya mana wannan tattaunawa tsakanin su. Ga madadin su duka Aliyu Mustapha Sakwata ne a Washington DC. Mun ba ku lafiya. thank you